السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يومنا رانر آه رانر لتنين wata ramadan yana da kwana 26 alif 439 hijiriya kuma yau ana goma sha ɗaya ko ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya wannan shi ne cikon karatunmu na ashirin da biyar a majalisun maza a wannan masallaci na alkulafa'un rashidun da ke kan titin alfalla a unguwar agege a jihar lagos din kudu maso yammacin najeriya kuma a wannan dare ne ake sa rai ya zama daren lailatul qadr kamar yadda da yawa daga cikin malamai salafan wa khalafan suka karkata wannan shine arja lailatan arja laila ba lalle ne ya zama dole ba amma dai bisa zato mafi rinjaye a bisa dukkan alamu ana tsaron wannan ya zama shine jalalatul qadari fatan mu shine Allah ya sa in ya da in mun dace ya zama shine in Allah ya karbi ibadan mu a ciki ya rafafan ya ladan mu kuma wannan daren shine daren da zamu rufe karatun tafsiri na bana insha Allah tabaraka wanda muna cikin tafsirin suratul tauba mun kai talatin ta 38 da tara da na ce ba sai an ja ayoyin ba saboda ci gaba ne za da bayani akan yakin tabuk wanda saƙon da ayoyin suke bayarwa kenan Ah, amma ba laifi ko aya ɗaya ana rama ka karanto don mu albarkanci da karatu alƙur'ani أعوذ فقد الله إذ أخرجه Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ku da kuka ba da gaskiya malakum idza qila lakum umsiyu fi sabilillahi saqaltum ila al-ard me yasa idan aka ce muku ku fita domin ɗaukaka kalmar Allah domin jihadi idza qaltum sai ku yi nauyi ila al-ard ku dawwama inda kuke ba za ku tafi aje ayyaki da ku ba araditu bil hayatid dunya kun zaɓar rayuwar duniya ne min al-akhirati daga rayuwar lahira وما متاع الحياة الدنيا في الآن وما وما الحياة الدنيا وما متاع الحياة الدنيا وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ka ɗauki jin daɗin rayuwar duniya ka haɗa shi da na lahira za ka gaba wani jin daɗi إن ne face kaɗan da ولا Allah ya ce idan ba za ku fita ba in kuka ki fita to Allah zai azabtar da ku azaba mai raɗaɗi kuma Allah ya canja ku da wa'yansu mutanen da ba za su yin abin da Allah yake so ba kuma ba za ku cutar da manzon Allah komai ba dan ba ku tafi yaki tare da shi ba hakika Allah subhanahu wataala mai iko ne a bisa dukkan komai sai Allah ce in kuma ku taimake shi ba to Allah ya taimake shi tun lokacin da kafirai suka furo shi suka fito da shi daga garin su makka kenan lokacin da shi ne ɗayan cikon din shi da sai na abubakar suna cikin gari sau ruwan sau lokacin da yake cewa da abokinsa sai na abubakar kenan karka damu karka yi bakin ciki karka ji tsoron wani abu da zai faru Allah yana tare da mu sai Allah ya saukar da nutsuwarsa akan annabinsa sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma ya karfafe shi da rundunar da ba kwa ganin su kuma Allah subhanahu wataala ya sanya kalmar sa ita ce madaukakiya mafi Allah ya sanya kalmar kafirai ita ce mafi kaskanci kalmar Allah kuma ita ce mafi daukaka domin Allah subhanahu wataala magwayi ne kuma gwani a cikin aikinsa to sai muka ɗauko labarin abin da ya faru na yakin Tabuk wanda a labarin da muke mun zuwa irin wahalar wurin da manzo Allah salama kuma ya ce fita za a yi kai tsaye to ya yace za a fita kai tsaye to anan take ne fa musulmai suka zage dandi suka ce to su fa da mai Allah ya haɗa su in ba su amsa kiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba to sai aka fara gaggawa wajen isar da safon annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama domin tafiya zuwa wannan yaki. a lokacin ne sahabbai kowa ya dinga kawo abin da zai bayar domin a shirya wannan rundunar farkon wanda ya fara kawo dukiyarsa shine sai da bakar allah ya kare da gare shi Yaje ya kalato duk wani abu da ya mallaka a gidansa ya kawo to a lokacin da ya tafi sai na umar shi ma ya tafi gida akwai wani hadisi da ake cewa sai na umar Allah ya yadda a gare shi yana cewa al-yawma asdiqu ababakar yau zan riga abubakar sai na yi abin da bai ba to duk da a cikin nassin hadisin ba a faɗi a wani lokaci ba ne amma da yawa daga cikin malamai suna sauke shi a wannan hadisar ta tabuka saboda ya yi kama da cewa a ce a lokacin ya faru kuma babu wani abu ma ne da zai hana sai na umar allah ya kare da a gare shi sai gashi ya je ya zo da rabin dukiyarsa ya raba duk abin da ya mallaka biyu ya kawo allah rabi mazala sallallahu alaihi sallama ya tambayi sai da na abubakar ya ce mai kabar wa iyalanka ya ce na bar musu allah da sa ya tambayi umar ya ce kai ba mai kabar wa iyalanka ya ce na raba dukiyar tawa rabi na kawo rabi rabi kuma na ban musu sai na umar ya ce to tun daga lokacin na tabbatar da ba za a taɓa kamo abubakar ba Allah ya ƙara yadda a a lokacin wanda ya zama zakaran gwajin dai, a wannan yakin shi da sayyidina Usman Allah ya ƙara yadda a a lokacin ya shirya raƙuma guda ɗari biyu da kayan sirjinsu da lamsun kayan da ke kansu da duk wani abu nasu za a tafi kasuwanci kawai sai aka buga kogen yaki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kira da zuwa a zo a taimaka saboda Allah nan take sai na Usman Allah ya kare da a gare shi yace to a karkata shaka lara kuma nan kar a fita su a kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na ba da su fi sabilillah sa'annan kuma ya dauko ukiya biyu wanda ma kudan kuɗi ne ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzara kuma ya sake cewa to alhamdulillah mun gode amma har yanzu jama'a a sake ciyarwa da saboda Allah sai na Usman Allah ya kare da a gare shi ya sake ɗauko raƙuma ɗari ya sake ƙaro wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gashi ya rasulullahi da duk kayansu da komai maza Allah ya ce an gode a sake ciyarwa saboda Allah ya sake ƙaro ɗari ya sake ƙaro dinare dubu ya zo ya jefa su a kirjin manzo Allah sun ce ya Allah ga wannan ma a rike sai da ya zanto kusan Usman Allah ya kare da a gare shi jirrin dana shi ya kawo abin da za a yi to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nan take yake cewa ma darra Usmana ma fa'ala ba'da al-yawm duk abin da Usmanu zai yi bayan yau wannan abin ba zai taba wato ba zai taba cutar da shi ba saboda irin abin da yi. na tattara wannan dukiya da kuma zakaran gwajin dafi da ya zama shi yasa wato an ce a ranar kamar yadda ibn ishaq ya kawo a cikin sira da isnadin da yake malamai sun ce mu'dal ne amma kissa ko mutawatira ce cewa a ranar manzara sama tun da ya daga hannu yana cewa Allahumma Marza an Usman Allah ka yarda da Usman fa inni anhu radin domin ni ma na yarda shi da usman zai yi laifi to laifin ba zai cutar da shi ba saboda wannan dukiyar da ya kawo aka shirya abubuwan da za a fita da su ya fi karfin haka ya fi karfin ma a ce Allah subhanahu wataala ya kama shi da laifi bisa shaidar annabi sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi na ma zarra usman ma fa'ala ba'da al-yawm yana cikin sunan tirmidhi al-imam tirmidhi ne ya rawaito shi a cikin aljami'a a cikin manaqib usman radiyallahu anhu sai da ya zanto yana ƙara wa manzara sa raƙuma ɗari yana ƙara masa raƙuma ɗari sai da kai usman bin affan ya ba da raƙuma na gugar raƙuma sun kai raƙuma ɗari tara sannan doki na gugan doki sai da ya ba da doki ɗari banda kuma makudan kuɗin da ya kawo mutum Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa mai waka yake cewa ya akramal khalqi tid nafsan bi ta'ifatin ya kai wanda ya fi kowa karanci a cikin halittar Allah ɗin nafsan bi ta'ifatin ka ƙara jin daɗi hankalinka ya kwanta saboda ka samu tawagar mutanen da sun siyar da rayukansu sun siyar da jin daɗin rayuwarsu sun siyar da dukiyarsu ga Allah subhanahu wataala don su taimaka masa shi yasa duk wani wanda ya kafu wajen yaɗa addinin Allah to dole yana buƙatar abubuwa guda biyu yana buƙatar ƙarfin iko in har akwai ƙarfin ikon da zai iya bankarawa da awarsa ta shiga inda za ta shiga a gefe guda kuma ya samu yan zaratan masu imani waɗanda Allah ya yassare musu kuɗi wanda suke tunanin cewa suna yi ne ba wai don alfarmar wannan mutumin ba a'a suna yi ne don Allah ya ba su aljanna inda Allah ta ya riga ya siya إن الله اشترى من المؤمنين Allah ya sayi dukiya da kuma rayuka na muminai dukiyoyinsu da rayukansu Allah ya siya ya biya ya ce ku bayar ni kuma zan ba ku aljanna idan kuka bayar shi kuma Allah zai ba ku aljanna to haka sahabbai suka yi su sun fahimci wannan Aya tana nan za ta zo mana insha Allah inda ranmu da lafiyar mu shekara ne zuwa kuma za mu baje bayani a ƙarshen ta to anan ana haka sai ga Abdurrahman bin Auf Allah ya kare da a gare shi dan uwan ɗayan kenan shi ma sai ga shi ya ɗauko dukiya niki niki ya kai ƙuriya ɗari biyu na azurfa ya zo ya jire wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama shi ma an ce raba dukiyarsa ne ya zo da rai ana nan ana nan ga sai na abubakar da aka kirga dukiyar tasa an ga sun kai dirhami dubu hudu dirhami dubu hudu ba wasa ba ne kuɗi ne mai yawa sa'an nan sai ga alhaji bin ubaidillah Allah ya ƙara yadda a gare shi ya kawo makudan dukiya sai ga sa'ad bin ubada ya kawo makudan dukiya sai ga al-abbas bakwa maza zuwa shi ma ya zo da tasa sai ga muhammad bin maslama shi ma ya zo da tasa suka dinga tara kuɗi sai ga asim ibn adi shi ma ya zo da kwano 90 wuce 90 na dabiru ita ya rasu ni kuma gatawa in ka sai mai wannan duk wanda yake wajen ma sai ya shiga aka dinga tara wa manzo Allah dukiya aka dinga tara masa dukiya yana ta jin daɗi duk wanda ya kafo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musu addu'a to akwai Malik ibn Qais Abu Khaisama Allah ya kare da a gare shi ita shi ya samu matsala da farko da bai fita yakin ba da ya shiga ya shiga ya rasa me zai kawo sai kwanan dabino sai gashi nan ya ɗauko shi da ke abin tausayi yana jirewa ga wurin manzo Allah sallallahu to munafikai kuma suna gefe su ba bayarwa su wani ya kawo da yawa ya ce wallahi ya kawo ne da riya ba dan Allah ya kawo ba wani ma ya ɗauko ya ce wallahi ba dan ya ba dan ya kawo sai ga abu kai sama da kwanon dabino da yanzu sun to me Allah zai da kwano ɗaya na dabino yasa za mu zo mu ji a cikin sifofin munafikai allazina yalmizuna al-mutawwi'ina min al muminati sadaqati wanda suna nan kai kana bada sadakar su kuma suna shari ga su fa mutanen wofi su ba bayarwa za su yi ba amma a kan irin sun wato su irin waɗannan ka rasa ma yadda za ka yi da su a rayuwa kuma har yanzu akwai su Allah ya kiyashe sai mai Allah zai yi da wannan abin naku To haka aka yi ta yi aka yi ta kawo ba munafakai ne kawai su ba su kawo ba to a lokacin akwai wasu daga cikin bayan Allah waɗanda lokacin da wannan abin ya faru sanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Sallam ya kira zuwa a zo a taimaka wa Allah subhanahu wata'ala a zo a fita wannan yakin to su kuma suna da matsala matsalar shine ba su da abin da za su ba wa Allah subhanahu wata'ala ballantana wato ainihin a fita yakin da su su kuma ga su ma kuma ga suna so su yi wa Allah bajinta amma kuma sun rasa samun dukiyar da za su yi wa Allah bajinta da ita wayanda wayannan mutanen ana kiransu da suna albakka'un to a cikin albakka'un din nan akwai ulbatu ibn zai, ulbatu ibn zai wanda ya kada ya raya ya shiga ya fita ya rasa abin da zai ba wa Allah kawai sai ya tashi a cikin daren yana kuka ya ce ya ubangiji wane ya kawo nasa wane ya kawo nasa wane ya kawo nasa ya ubangiji ni ban samu abin da zan bayar ba to Allah ina shaida maka ina shaida maka tunda na rasa abin da zan bayar to akwai abin da nake jin zan yi sadaka da shi duk wani musulmi da ya taɓa zalunta ta ko ya ci nama na Allah na ban masa sadaka saboda wannan ranar rana ce da ba wanda ya kamata a cikai ba ku samu abin da za ka ba ya kuka ya share hawayen sai ta wajen annabi sallallahu alaihi sallama. yana zuwa ga mazala kuma sai mazala suna ke cewa ainihin mutasaddiq ina wannan wanda ya sadaka jiya aka neme shi aka rasa ina yake ce gani ya rasulullahi ce to Allah ya ji kukanka kuma ya karɓi sadakarka kaga lutsun ubangiji subhanahu wata'ala kenan da kuma karamcin sa ta yadda duk abin da kai komai kankantar sa ubangiji subhanahu wata'ala yana so kuma zai karba gashi wannan bawan Allah abin da yayi kuma gashi Allah subhanahu wata'ala ya karbi wannan abin da yayi to sannan ana tsaka da haka to sai wasu daga cikin munafukai waɗanda su kuma dama ba Allah ne a gabansu ba ba kuma yakin ne a gabansu ba kuma suna son a ce sun yi gashi su sun ki su su yi abin da ya kamata su yi amma kuma suna so a yabe su ka san haka kullum munafiki yake to sai suka zo wajen manzo sama a cikin akwai wani mutum da ake kiransa jadd ibn qais Al-Jadd ibn qais wanda dama shi munafiki ne yana cikin wa'anda a ah, bai fita ya lokacin da aka je sulhun hudaybiya shi ya ƙi yarda ya ƙi yarda ya yi wa manzara sama mubaya'a ta ta shajara baya ce wanda suka manzara sama mubaya'a ta ta shajara to a ranar sai ya zo wajen ta sallama ya ce masa ya rasulullahi gashi kayi kira cewa a zo a fita domin a je a yi yaƙi kuma gaskiya ne abin da kai kira da zuwa gare shi to amma ya rasulullahi ka fa sanni ina da matsala kuma ka san tafiya biladu sham akwai matsala su sham ba ni da su ba matan su kyawawa ne ni kuma ka san ba na ganin mace in kau da kaina zauna ka ni abin da nake gani inda hali a haffafa mini dan abin izini in zauna dan kai in je a fitini ka faji dan Allah wani fitihu ana ga yaki shi yana ga kura an tafi yaki amma shi yanzu hankalinsa yana kan mata ma za ka ga duk munafiki har yanzu idan da kuke gani da shi shi ba da shi yake gani ba kuna kallo wani abu daban shi kuma a jefe guda yana kallo wani abu daban kuma wallahi da wuya tafiya ta haɗa ka da munafiki Allah bai tona ma asiri ka gane shi take taken sa kawai za ka gane ka gane wannan munafiki ne shine yazo ya rasulullah ni dai dan Allah a kale ni kar in je a fitine ni maza Allah ce to je ka ba komai je ka ka zauna sai ɗan saransa ya ɓaci kawai sai gashi nan ya taho yana zuwa izo ita mu babansa ɗan shi jaddu bin kai sun sunansa abdullahi bin jadd yace masa baba shi ɗansa da shi aka yakin badar amma shi jaddu bin kai sun a dama shi ɗan kabilar banu salama ne jaddu bin kai ibn sakhar ibn khansa as-sulami al gaba ɗaya yan banu salama da ai sun haɗu a kan sun yi masa mubayar shugabanci sai ga manzan Allah ya zo sai aka warware wannan magana aka koma wajen manzan Allah sun da haka a fusace ki? to shi ne dan nasa ya koma ce masa haba baba haba baba yanzu dan Allah manzan Allah ya ce a fita wai ka zo kai kana ba ke maganar mata an fita ɗaukaka kalmar Allah domin a je a kare addinin musulunci sai jaddi ya ce masa kai ba zan fita ba garin ana zafi ga iska mai zafi ga tsanani ga shi kuma za a tafi inda waɗannan jajayen mutanen kawai matan su zo su fitine ni sai ubangiji subhanahu ta ya saukar da wa min man yaqulu zalli da tara. za ta zo mana ala ramma ya haƙuri saboda eh, in muna karatun watakila za mu cinye lokaci Allah ce wa minhum man yaqulu zalli wa la tafsini a cikin su akwai munafikan da suke cewa ya rasulullahi ni dai da Allah ayi mun izini kar a fitine ni Allah ya ce ala ku saurara fil fitnati saqatu ai fitinar suka fadawa wa inna jahannama la mufiqatun lil kafirin hakika jahannama ta ishe su to wannan jaddu da kai kenan ɗaya daga cikin munafikai kuma bai ji ba to a daga cikin abubuwan da suka faru kafin fitar yakin tabuka annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsaka da shirin fita to sai ya zanto sai wata matsala kuma ta nemi ta faru a madina matsalar ku ita ce a masallacin ba, a masallacin ba akwai wa'yansu mutane wanda wa'yannan mutanen wato su sun yi ƙoƙari da yunkurin gina wani masallaci wanda yake opposite ɗin masallacin ba, ko kuma kusa da masallacin ba domin dakata wani mutum azzalimi la'ananne wanda shi wannan mutumin sunansa abu amir wanda ake ce masa abu amir arrahib shi abu amir rahib wato asalinsa a da yana ɗaya daga cikin manya-manyan mutanen madina a ƙabilar khazraj to tun a jahiliya sai ya je sham sai ya gano addinin kiristanci sai ya burge su sai ya shiga kiristanci sai ya karanta littattafan ahalin kitabi to sai ya zanto yana da ibada tun a lokacin jahiliya amma irin da kiristanci to sai suke girmama shi tun da wani mutum ne mai addinin da ba a saba gani ba to da manzala sallallahu ya zo Madina musulmai suka taru suka yi masa mubaya'a sai ga kamar an masa kishiya sai ransa ya ɓaci saboda haka sai ya dinga fushi ya dinga fushi ya dinga fushi har sai ran da aka zo yakin badar ya fatan Allah ya sa a gama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka to daga nan sai fara bayyanar da adawarsa to da ya bayyana da adawarsa sai aka gane cewa makiyin manzara ne sai madina ta yi masa zafi sai ya gudu da ya gudu ya fita daga madina sai ya je makka ya samu mushrikai na makka na Quraysh ya je ce to shi yana ganin su zo zai taimaka musu su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har da shi aka zuga mushrikai aka tafi yaƙin Uhud to da aka zo yaƙin Uhud ba a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kuma dai ya ga dai gashi musulmai sun koma gida duk da cewa an musu kisa to sai ransa ya ƙara ɓaci don haka sai ya sake ƙoƙarin wato fita domin ya je ya samu 'yansu da zai haɗa kai da su domin su zo su cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda bai ji daɗi ba a yakin Uhud ba ma wasu malaman suka ce yana daga cikin wanda aka jin musu a yakin Uhud to sai manzon Allah sallallahu alaihi da ya ga haka sai sa a kirawo shi zuwa ga Allah manzon Allah ya kira shi zuwa ga Allah sai ya ki manzon Allah ya karanta masa alqur'ani sai ya ki musulunta sai ya sake fita ya gudu to da ya gudu sai ya je ya sake haɗuwa da yahudawa akan su zo su farma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ya koma sham to sai tu yana can to amma a cikin mutanensa a kusa da masallacin Quba akwai waɗanda suna nan suna mara masa baya kuma munafukai ne sai ya haɗa kai da su da ya haɗa kai da su wato daɗiya da munafukin da aka yi lokacin manzo Allah sallama ba wani munafiki da ba san shi za mu zo wajen tafsirin ayan nan da yaddar ubangiji za mu kunyata yan shi'a da suke fassara ta akan cewa wa mimman kun min al-a'rab karanta ta al-rumma na za mu zo ka karanta Allah ya ce wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiquna aw inda suke tare da ku suke kewaye da ku din akwai kabilan da munafikai ne wa min ahli al-madinati a cikin madina ma akwai munafiquna to anan su wayancan mutanen sai suke fassara wa min ahli al-madina din wani da wani sai su fadan su sai na Abubakar da sai na Umar sai maradu ala nifaqi sun kangare a munafiki la ta'lamuhum kai baka san su ba na hannu na alamu mu muka san shi sai su ai manzo Allah bai gane wani da wani munafikai bane to yanzu dan Allah an manzo Allah bai gane ba sai kai da malamin ka kuma sai ku gane to in dai kuma manzo Allah bai gane su ba to ba wanda zai gane su dan ba maslaha akan gane su in ka ce wani da wani ne ƙarya kake tunda manzo Allah bai gane ɗaya kenan in kuma ka ce a'a hannu la la ta'lamuhum kai baka san su ba Na hannun na'lamuhum amma mu mun san su to dole ka yarda cewa ai Allah daga baya ya gaya manzo Allah sama ko su waye su ai la ta'lamuhum waqtan nuzul lokacin da ayat ta sauka ko kuma la ta'lamuhum ka san su wani da wani amma la ta'lamu sharruhum baka san sharrin su ba mu muka san sharrin su hakikatan kuma wallahi ba wani wanda ya munafunci a lokacin da zama da ba a fade shi ba da sunansa da sunan ubansa da sunan kabilarsu kuma za mu zo mu faɗa insha Allah kai ilimi fa bai ban mana ko bai kyale mana komai ba ya tattaro mana hatta yanzu hatta wannan masallacin zamu gaya muku har wa'anda suka gina shi ma da sunayen su gaba ɗaya ma kan wasu zo yulabbisuna alaina dinana su zo sai mana kaza da kaza to shi wannan Abu Alirur Rahim daga can sai ittisali da su wa'annan munafikan sai shi to abinda da nake so da ku ina nan ina shirya kutun gula yadda zamu ga bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma abin da nake so da ku ne, dole sai mun yaƙi ɗan zamba ne hutun da kun nuna cewa kuna tare da shi to yi ku yi kokari ku samu mana shell fata zuba wuce ko head fata wani ofis ko wata matattara wacce za mu dinga haɗuwa a ciki za ku dinga haɗuwa kuna kulla kwatun wilan alabu shi kuma ku dinga ribatar mutane kuna ƙara yawa ku dinga ribatar mutane kuna ƙara yawa kuma gina masallaci shikenan suka samu sponsorship na masallaci suka fara gina masallaci suka gina masallaci suka gina masallaci atan masallaci kusa da masallacin kuma burin su shine manzo Allah tun da yana zuwa yana sallah a masallacin kuma to nan ma ya zo ya sallah in yayi sallah wai mu'minai sai suka ce mun gina shi ne ya rasulullahi ka zo ka buɗe mana masallaci mun gina shi saboda liddu'afa saboda masu rauni fil layalin shatiya saboda in dare in dare yayi ana fama da sanyi ko ana ruwa ba sai sun ƙara su madina ba ba sai sun zo masallacin koro sai su zo nan kawai su sallah to sanda suka zo dai abinda da na kawo muku saboda ayat ta zo a cikin suratul tauba kuma ya zo daidai lokacin manzo Allah yana shirin fita su da ba a san ransu za a fita yakin ba wai sai suka ce da manzo Allah ga wani aikin mai muhimmanci to anan ma za ka ƙara gane duk munafiki idan ya iya bakin kokarinsa ya hana ka aikin alheri in ya ga ba za ka hannu ba to sai kwantan bauna sai ya nemo maka wani aikin na alheri ko kuma aikin da a zahirin sa za ga na alheri sai kokari ya shagalar da kai dan ka bar wancan aiki an fahimta ko so da shi burin munafiki kar ai aikin alheri shi yasa ɗan uwan Allah ya kasta hasken wutar san aikin alheri a zuciyarka to ga gode wa Allah dan ba yadda za a yi Allah ya shiryar da kai zuwa tafarkin shiga aljanna kuma ya baka aljanna Allah baya haka dama amma ba zai baka aljanna ba ma zai ma saka ka tafi inda wajen su dan walau aradu khuruj la adu lahu udda da sun so fita da sun shirya amma sai me walakin kariha Allah bi azab sai dai Allah ba ma ya san fitar ta da aka fasabbata sai sai dakufar da su saboda da sun tashi da an yafe musu wakila aka ce uqudu ma alqa'idin ku zauna a gida tare da masu zama muna tafa kanka alarama yau dai za mu tarkici da alarama saboda lokacin nake ta kallo amma da kisu ba bani da shi ne alarama aina wani insha Allah ni ma na sani to kuna ji na ko saboda haka a lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu inna ala safari ku yi haƙuri ba zan iya zuwa buɗe masallaci ko kun ga ina kan tafiya kuma tafiyar nan kun dai san yadda take walakin idza raja'na insha Allah amma in Allah ya da in mun dawo ai wannan aiki alheri ne za mu zo mu buɗe mu kenan suka tafi suna ta munna to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya dawo daga Tabuka bayan ya dawo daga Tabuka ya yi shirin tafiya sai na umar ya rasulullah da za a tawa mutanen nan tun da ba su bi mu yaƙin nan ba kar a je a buɗe musu masallaci kuma zara baya abu da kasai ya jira wahayi wannan ra'ayi ne sai na umar ya faɗa wanda kowa ma zai iya zama yana da wannan ra'ayin amma mu zara su salama dukkan ra'ayi yana jiran ya ji saƙo na Allah idan bai samu sakon ba ko aka bashi umarnin ya ishtihadi sai nan take sai Allah subhanahu wataala ya saukar da والذين اتخذوا مسجدا تكرسوت على رسول والذين اتخذوا مسجدا مسجد مسجدا وعلى كفرات طريقا بين لا يزال بنيانهم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة إلا لا يزال بنيانهم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم Ubangiji subhanahu wa ta'ala dai karshe ke cewa wallazina takhadhu masjidan Lallai waɗanda suka riƙi masallaci ziraran domin cutarwa domin su ragewa masallacin uba adadin mutanen da suke yin sallah a cikinsa kuma domin su cutar da masu imani wajen kimsa musu farfaganda ta munafunci shine ziraran wa kufran da kuma kafirci tunda dama ba musulmai bane wa tafriqan bainal mu'minina kuma suna so su raba kan mu'minai wa irsadan kuma wajen ya zama wani waje ne na dako kamar wani ofishi ne liman haraba Allah wa rasulahu ya zanto dama wata matattara ce ta tara labarai da kuma leƙen asiri na wanda dama ya yaƙi Allah da manzansa sun tafi shine Abu Amir Abu Amir man haraba Allah din kamar yadda Ali ibn Abi Talha ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya yahlifunna za kuma su zo su dinga rantsewa cewa in aradna illa husna ai wallahi mu ya rasulullahi alheri ne yasa muka zo muka gina masallacin nan ma dai dan mu bada sabu gudunmawar wallahi ya innahum lakazibun Allah ya san kuma ƙarya suke yi sun yi ne dan ya farfagandan munafunci a ciki la taqum fihi abada kar ka je masallacin nan har abada in masallaci kake so la masjidul usisa ala taqwa tabbas masallacin da aka gina shi a bisa tsoron Allah min awwal yawmin tun farkon al'amari shine masallacin ku ba haqqu an taquma bihi shi ya fi ta kalle shi domin bihi rijalun yuhibbuna an yatahharu ga mutanen banu salama nan a ciki wanda kullun suna son su ƙara tsarkaka domin su in sun yi tsarki da dutse ma sai sun bi shi da ruwa kamar yadda ya tabbata a hadisi ingantacce wallahu yuhibbul mutahhirin

waɗansu mutane ne wanda na farko a cikinsu su su goma sha biyu ne ba abin da ilimin ya bari na ɗaya daga cikinsu shi ake kira a Uzal ibn Khalid wanda ya fito daga banu daga banu Ubayd ibn Zaid ɗaya daga cikin kabilar Auf don haka Uzal ibn Khalid al-Awfi ɗaya kenan na biyu kuma akwai sa'alaba ta bin hatib shi ma ya fito daga banu ubayd ko kuma banu umayya ta bin zai na uku kuma akwai mu'tib ko mu'attib ibn qushayr wanda shi kuma ya fito daga kabilar banu ata ibn zai na hudu kuma akwai abu habibata ibn al-az'ar shi kuma ya fito shi ma daga kabilar banu dubai'ata ibn zai sai kuma abbad ibn hunayf shi ma dan uwan sahal ibn hunayf shi kuma ya fito daga banu amr ibn auf shi ma aufi ne sai jariyat ibn amir sai kuma ƴaƴan jariyat ibn amir guda biyu da mujammi ibn jariyat ibn ibn amir da kuma zaid ibn jariyat ibn amir sai kuma na tara naftal ibn al-harith shi ma daga bani dubai'a sai na goma wato bahzat shi ma abdabi'i sai kuma na goma sha ɗaya bijad ibn usman abdabi'i sai na sha biyun wadi'ata ibn sabit shi ma kuma wato ya fito daga tawagar abu ba ta bin abdul wannan sun su goma sha biyun su ne wa'anda ittakaru masjidan ziraran wanda sallama za sallama zai fita ya ce sai ya dawo zai buɗe musu masallaci sai kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zo ya hana shi tafiya ya ce masa la ta ha abada kada ka tsaya a wannan masallaci har abada to a lokacin da maza'ala sallallahu alaihi wasallama yake shirin tafiya ya gama shirya komai zai fita ya kira bayan Allah an zo an haɗu an haɗu an haɗu an haɗa mutum kusan dubu talatin tun da manzo Allah ke bai taɓa tara tawagar da za su tafi yaƙi irin wannan tawagar to a ciki akwai wasu mutane guda bakwai sun buga sun buga sun nemi aiki sun nemi kwadagon sun duba kadara sun ɗaga sun kaɗa sun raya sun rasa samun abin da za su kawo sadaka kai ba abin da su kawo sadaka ba ma sun kasa samun abin da za su ma yi sponsorin ɗin kansu safiya to kuma abin da aka kawo ɗinnan kun ga yawan dawakan da aka kawo da yawan makudan kuɗin da aka kawo amma kuma yawan adadin mutanen ya fi yawan abin da ake yi kuma duk wanda ka taɓa ya karkaɗa komai ya kawo ba za a ce kuma wane je ka ƙara kawo ba sai da ta kai mutum goma sha takwas ake haɗawa akan raƙumi ɗaya mutum goma sha takwas akan raƙumi ɗaya to sai ga mutum bakwai sun zo wajen annabi sallallahu da ulbatu bin zai wanda ya tashi cikin daren nan ya yi addu'a ya ce ya ba da sadakar mutuncinsa da aka ci da kuma zaluntar da aka yi masa ya yafe ta ta zama sadaka akan Allah ya karɓi ta a sadakar ranar bayan shi da Salim ibn Umair da Hirmi ibn Amr da abu lailal mazini da salamata bin sakhar da amru bin anama da al-irbad ibn sariyata Allah ya kare da a gare su a wata ruwaya kuma da abdullahi bin al-mughaffal da ma'il ibn yasar Allah ya kare da a gare su sai ga sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi a gaskiya mun yi iyayen ba mu samu abin da za mu kawo ba mu samu ba saboda muna roƙonka ya rasulullahi a ba mu abin da za mu hau mu ma tafi yakin nan fazala sallallahu alaihi wasallam ce to kun dai gani na iyayi kuma na gama rabar da komai a haka ba ma laifi za a idan haka la ajidu ma kuma alai ban samu abin da zan ba ku ku hawo ku yi hakuri ku zauna Allah ya ga zuciyar suka koma suna ta kuka suna ta kuka saboda sun rasa samun abin da za su bayar su ciyar kuma sun rasa samun abin da za su kuma waje ba zai ka tafi a kafa ba to shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laysa 'ala al-du'afa'i wala 'ala al-marda wala 'ala alladhina la yajiduna ma da kayan فتاك على ربه والله غفور رحيم الله يسي باب لذي ga abu afa'u masu rauni kamar mata kenan da ƙananan yara wala alal marda da wanda basu da lafiya da gaske wala alal ladina la da wa'anda kuma sun buga sun buga ba samu abin da za a tafi yakin da su to wannan ba laita alaihim harajin kenan ba laifi idza nasahu lillahi wa rasuli inda suka yi nasiha ga Allah da manzansa suka bi umarnin Allah kuma suka zauna a bisa damuwar cewa ba su samu tafiya ba Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim ne yawan gafara ne da Allah ce ma alal muhsinina min kuma ka'ida ce da ya kamata mu dauke ta mu sa ta a rayuwar mu gaba daya ma alal muhsinina min sabil duk mai kyautatawa ya kamata a ce ba shi da laifi wanda ya saba baka dan ya makara bai baka ba kaka ce me yasa aka makara ma alal muhsinina min sabi dai me hisani ne to kaka ce to ya saba baka duk shekara yana baka zakka to bana kuma sai wani uzuri ya bujiro masa ya tsallake ka kaka tafi kana ta zaje-zaje kana cewa haka kawai mutum ni tun da naga take take sa a'a ma alal muslimin min sabi dama ba so na yake ba wallahi in dai ka san yayi din ka haƙura mana wata ran sai Allah ya baka ka roki Allah kai ma ya baka ka baya ma alal muhsinina min sabil wannan wannan gaba tana da dadi kuma kaida ce ta rayuwa in ka gane ta ka huta ko mutum ne aka zo a gaya maka ya fayi kaza ka ka tuno ihsanin sa ka ce kai ma alal muhsinina min sabil ne gyara baya sannan wallahu ghafurur rahim sai Allah ya ce wala alal ladina idza ma atauka litahmilahum babu laifi ga waɗanda suka zo suka zo wajen ka suna so ka ba su abin da za su tafi da shi kulka sai ka ce musu la ajidu ma ahmilukum alai ban samu abin da zan ba ku ku hau ba tawallau sai suka juya wa ayinuhum tafidu min ad-dam idanunsu yana ta kwararar da hawaye hazanin Allah ya jidu ma yunfiqun Allah ce innama sabilu ala alladhina yasta'zinunaka wa hum aghniya ai matsalar tana ga waɗanda za su zo su ce maka za a ba su dama kar su fita alhali kuma hum aghniya suna da wadata la tardu bi an kunu ma'al khawarifi su wa'annan sun yarda su zama tare da mata a gida sai Allah subhanahu wataala ya rufe zukatansu idan to ba sa fahimta ba su san ma cewa abin da suke yi yana gadon musu da azaba ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya shirya tsaf da ya tashi sai ya ya bar wanda zai kula da madina shine muhammad ibn maslama al-ansari wasu kuma suka ce siba ibn arfaqata al-ansari yace kai zaka kula da mutanen madina gaba ɗaya kai ba sai ka je ba to kuma yanzu gidan manzo Allah sallama yana buƙatar shi ma a bashi tsaro to za a sai sai ko competence mutum da zai kula da gidansa shine sai dina Aliyu Allah ya tare da ya kai kuma ka tsaya ka kula mun da gidana kaga matsayin sai na ala wajen manzo Allah sama kula da gidan manzo Allah sama daidai yake da tafiya yaki tunda shi ya bada izini wannan kuma zaka fahimci wani abu shugaba yana buƙatar wani extra services kaga kowa yana da gida amma ba a ce kowa abin masa mai kula da gida ba ko sai amma shi shugaba jagora sai aka ce to shi kenan a masa wanda zai kula da gidansa saboda ko a rayuwar yau ko da yake ya kamata sai mun zo fassara ayoyin ne sannan za mu nan ko za mu dinga fitar da durus amma ba laifi mu dan yi din ko a rayuwar yau da kullum idan akwai jagora sai ya ga cewa to a bisa tsari ya kamata jagoran nan a sama masa wani abu da zai rage masa wasu wahalhalu ko abubuwan da za su ƙara masa kwarjini wanda zai kara fito da shi ta fuskar mutuncinsa a ɗauke masa nauyin abu kaza da kaza da kaza da kaza a matsayinsa na jagora kan wani ɗan ƙungiya ya tashi ko wani mabi ya tashi ce to ai wannan san kai ne mu ba mutane ba kun san yanzu Allah ya jarrabe mu da rashin mutunta shugabanci da zarar ka ɗan tara karatun ka sai ka ga dama shugaban bai kai ka karatu ba sai ka fara cika baki alhali kuma shi shugabanci baya ɗaya daga cikin sharɗin shugabanci a ce sai ka fi kowa ilimi almuhim zai zama kana da ilimin da zai iya isar ka ka gudanar da shugabanci in so samu ne shugaba ya fi kowa ilimi amma ba dole ba ne ko da ka ɗan tara 'yan canjin ka wanda wani zai iya siyan kama da duk abin da ka mallaka sai kuma ka dinga ganin cewa ka fi ƙarfin ka yi biyayya akan jagoranci sai ka zo da abin da shi ya dace da san ranka ne kawai ko kuma kawai saboda kana ganin da ka yi wa addini hidima ko yanzu ka ne wa addini hidima to ba ka isa ba a isa a san ƙwararren ka ba to mu in an wa wani da wani mu dan ba za a yi mana ba wannan duk kuskure ne sabon manzo Allah sallallahu alaihi wanda ya taba korafi akan cewa to ya rasulullah kai ya za a bar mutane a gidanka a ba mai gadi ya kula da gidanka mu gidajen mu ba a'a ai shi shugaba ne to sai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya na aliyu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya na aliyu sai bukai suka rage magana to da yake ya ga yaki ne wanda za a sha wahala shi sa sai ya bar ɗanɗan uwansa an kana na ammi to manzo bai ji ba har sai da ya fita yana fita sai sai na Ali ya ji labari kawai sai ya daukar sakalinsa ya shirya ya sha ƙwalƙolinsa da tamantaka da silke ya saɓi dukinsa sai ya bi manzala sallama kutu yake sai da ya rufe manzala Allah a akan hanya zala sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya kawo ka ya ce ya rasulullahi wa'annan munafukan ne da basu taho yaki ba suke cewa kaza da kaza da kaza da kaza shi sa sai na bai kamata in zauna ba ya kamata in ta san ba tsoro ake ji ba zala ba sai ka koma ka kula min da iyali na ala turidu an takuna min bi manzilati haruna min musa ba ka so kai ka zama kamar yadda haruna yake a wajen annabi musa ni kai kuma ka zama a wajena ghaira annahu la nabiyya ba'di to mutanen sai suka dau wannan hadisi shi ma ai ka sai a gashi nan ma Allah ya ce ala tiritu li atakuna binni bi manzara da haruna da musa to shikenan me kenan yake nufi yanzu dai tukunna waye haruna ba annabi bane to in ji har sai na ali zai zama bi ta haruna bi musa a irin tunanin su literally to kenan shi ma annabi ne ne kenan mun san dai cewa ba ma duka qawaid na shi'a ne suka tafi akan cewa sai na ala annabi bane gulat ne a cikin suka annabtar da shi zuwa suka allantar da shi ɗaya kenan sana abu na biyu ala turidu ni an takuna minni bi manzilati haruna min musa to kaddara cewa ma ghaira annahu la nabiyya ba'di wannan dalili ne karar da ya nuna ba annabta ake nufi ba to kana nufin ka gaje ni kenan sai mu ce to annabi Musa ya annabi Haruna ya gaji annabi Musa ne bai gaje shi ba hasali ma sai da annabi haruna ya rasu sannan Allah musa ya rasu ga ba maganar khilafa nan. wannan qiyasun ne fasidul i'tibar saboda me qiyasun ne ma alfarik. sannan ala turidu minni an takuna bi manzilati haruna min musa ala turidu an takuna minni bi manzilati haruna min musa a haruna ai gaba yake da annabi musa sai da aka haifi haruna da shekara ɗaya kamar yadda littafan tarihi suka tabbatar da aka haifi annabi musa ya ka to yana da kyau dai mu duba mu ga me manzon Allah yake nufi abin da yake nufi shine lokacin da annabi musa zai tafi wajen ubangiji sanda yake da rai ta ya haruna khulufni fi qawli ya ka kulan min da mutane na shi ma za su anan ya sai da sai na ali ya ka jire min mutan gida shi kenan in kuma wakilci ne an sa sai na al'ansa wani sama wanda bai kai darajar sa ba ma ana iya sa shi wannan wakilcin saboda haka sai na aliyu Allah ya ƙara da a gare shi manzo Allah ya dawo da shi sai manzo Allah sama ya tafi ranar alhamis a watan rajab ya nufi bangaren yamma a bangaren arewa ya tafi tabuka tare da wannan runduna da ta kai adadin mutum dubu talatin jam'in mutanen da ba a taɓa tafiya irin wannan ba to amma saboda damuwar da manzo Allah sama yayi da tafiyar ko da tafiya ta kanka kama sai da manzo Allah sama ya tsaya ya ce a duba masa inawa ne sai a bincika a ciyar su laga shi shan ina wani inawa wani ina wani ina wani a ce ba a gan shi ba inawa wani ba a gan shi ba manzara sa ce to in Allah ya nufe shi da alkhairi zai kawo shi a ranar ba ranar wasa ba ce ba ranar ɗaga kafa ba ce to a wannan tafiyar munafukai duk ba su tafi ba sun yi kwantan ɓauna sai wasu tsirari da aka tafi da su wanda kuma tafiya da su din an ga an ga tasirin tafiya da su domin sai da suka so su shammaci manzo Allah sama a hanya su kashe shi za mu zo mu da kuma muka zo tafsirin ayoyi sun so su kashe manzon Allah sama a hanya da aka shiga wani surfuki Allah ya sa su Talhat bin Ubaidillah suka gano su aka kai musu kura sai kuma suka yi maza maza sun suka yi gaba to a cikin musulmai muminai akwai mutum hudu da basu fito ba ko ka ce ma mutum biyar akwai na farko umair ibn wahab al-jumahi ko amr ibn wahab al-jumahi wanda yana ɗaya daga cikin mutanen maka wanda lokacin da aka zo yaƙin badar an masa ɓanna ƙwarai da gaske an kama masa ɗa kuma an kashe masa wasu da yake ji da su saboda haka kullum a cikin damuwa yake da bakin ciki wata rana ya zo bakin hajar ko ɗakin ka'aba ko ko bakin wani dutse ya yi tagumi ransa a ɓace sai ga safwan ibn umayyah ibn khalaf wanda shi ma umayyah ibn khalaf ya sha ƙasa a badar sai ce yaya me ya faru sai ce wallahi ina tuna wannan cin kashin da aka yi mana a badar ya ce ka tuna ko in tuna ni da ubana anan aka kashe shi sai suka tattauna suka tuno ahalul qalib wanda aka guma guman arnan da aka jefa su a cikin wannan rijiyar ta badar da makaranta a bara sai ce wallahi ba da ban bashi da ake bi na ba da kuma ƴaƴana da babban musu ko ina tsoron in na mutu ban san wanda zai kula da su ba da sai na san yadda ne na je na mashi Muhammadu na kashe shi ai ku ana faɗa haka sai Safwan ibn Umayya sai ya tashi yace a ah, kwantar da hankalinka batun bashi ko nawa ka bari zan biya ko batun ƴaƴanka zan tattaro su in dawo da su cikin iyalina in kes ko da za ka kashe ka ka je kai abin da za ka yi yace ka amince shi yace to ka koye min wannan al'amari kar ka faɗa wa kowa har sai na je na yi abin da ne kawai ɗaukar sakalinsa sai maka sai madina sai gashi a madina wannan mun dan sauka daga yakin tabuka ne ina so ku san waye amr ibn wahab al jumani ko umayr ibn wahab al jumani yana isuwa madina kawai sai sai na umar ya gano shi sai sai kai ya kal kare ne kawo ka nan sai sai shi ya zo ne batun eh, eh, batun ɗansa da aka kama za a tattauna kuma akan batun al'amarin wa'anda aka tsare shi ƙarya kake sai na umar ya shaƙo shi aka ji aga annabi sun aka ce to fa ga ga amru bin wahab ne ko umair bin wahab al-jumahi nan ba za su ce a zo da shi sai na umar ya sha shi ya dire shi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ke cewa ne ya ka haka ne ya rasulullahi na zo ni batun tattauna akan batun wanda aka samu manzo Allah ce awa gaira zalik ko dai akwai wani abu yace ma huwa illa zak abin da ya kani kenan sai manzo Allah ya ce to wannan kuma takobin da ka saye a jikin kafa ko ka zuci mu gan shi ba yace qabbaha Allah bin suyuf Allah ya tsine wa wa'annan takubba wa hal aghnat anna yawma badrin shay'a ranar badar ma da muka zare su tayi mana amfani sai maza Allah ce to ka bar labarin abin da kuka zauna a bakin daki kuka tattauna da kai da sabuwa <laughs> yana da har ka ce za ba dan ƴaƴanka ba ya maimaita mai magana da shi ashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah wallahi abin da ya kani kenan kuma sai gashi a da ana kiransa da suna shaitanu quraish haka ake tsira saboda abajin shaitanansa yanzu kuma ya dawo musulmi shi kuma safwan yana san yana ta jira yana ta sai a ga shi kullun cikin fara'a yake da walwala quraish suna tambayar sa yake faruwa ne yana aiku kwantar da hankalinku za ku ji wani labari zai zo muku eh, kamar da shugaban kasa ya tafi ba shi da lafiyar nan <laughs> annabi cewa za ku ji labari daga London za ku ji labari daga London insha Allah labari mun ta gani fa a Facebook da da WhatsApp da group group da yawa wasu suna cewa jama'a na so dai kwantar da hankalin ku mun ji wani labari da dimi sa wasu sun yi rantsuwa wasu sun yi kaza shi kuma gashi nan dai tashabahat qulubuhum qulubuhum to shi Umair ibn Wahab al-Jumahi Allah ya ƙara yarda a gare shi ya sha alwashin duk nan da ya a lokacin da yake kafiri sai ya ji ya gyara a wajen kuma bayan ya mutu domin daga baya da kansa ya koma maka da takobinsa kuma kuma ya ci karo da da ibn Umayyah ya gaya masa ya musulunta ya abin da ya gada ba to ranar yakin buka bai tafi ba ya tsaya yana ta tunanin dai ya tafi ne ko kuma dai ko kuma dai tsoron zafin nan bai zamu ya tafi ba bayan na akwai wani mutum da ake kiransa malik ibn qais amma an fi saninsa da abu khaisama an sulami Allah ya kara yadda a gare shi shi ma bai tafi ba to amma manzo Allah kuma yana son sa domin yana shine kawo kwano ɗaya na na dabino din amma kuma bai samu ya tafi ba saboda a lokacin yana da mata biyu matansa ma suna ta cewa yaya zaka tafi ba zaka tafi ba to yana da yanzu bayan nan akwai Ka'ab ibn Malik Allah ya kare da a gare shi bayan akwai Hilal ibn Umayya bayan akwai Murarata ibn Rabi' Murarata ibn Rabi' da Ka'ab ibn Malik da Hilal ibn Umayya da kuma ah, Umair ibn Wahab al-Jumahi sai kuma wa sai kuma Abu Khaisama to kawai Abu Khaisama yana zaune sai ji duniya sai masa zafi kawai shi yanzu gashi an shirya masa ruwa an shirya masa abinci an yi komai sai yanzu manzon Allah ya fita a zafin ranan nan in zauna tsakanin mata na aika kai suna kawai sai tashi ya daukar sakali aka shirya mai doki sai da zan Allah yana an ce mai ba ga abu sama ba wata mu'jiza ta manzo Allah sallallahu ana tafiya a tsakar sahara shi kuma ya kwana ya tashi yana gudu yana gudu yana gudu to tun daga nesa ake hango wata duguwa aka ce ai ku ga wata dubuwa nan abu a hankali fa za a zuwa yana juya ce kun abu kai sama ko ma waye ya zama abu kai sama sai ku gashi abu kai sama ne to an ce a hanya ya haɗu da shi amr ibn wahab al-jumahi din suka ranka ya suka tafi to su Allah ya taimake su to amma wayannan uku hilal ibn umayya da murara ibn rabi da ka'ab ka'ab ibn malik yace ban taba samun lokacin da nake da wadata ba ma irin lokacin yace domin abun hawa na biyu a lokacin ba ma ɗaya bane yace su kansu iyalina sun yi mamakin abin da ya hana ni fita yace amma wallahi ba abin da ya hana ni fita sai kawai da dan ji in ni ma an ne ina ta sare ina ta sare har ke dan yarin jaye yace ban je yakin badar sau da ma yakin badar ba a farlanta dole kowa sai ya fita ba saboda a wajen madina ne baya cikin sharadin da aka yi da su cewa za su ba mu da Allah sallallahu alaihi wasallam kariya iya cikin madina aka ce su ba mu da Allah sallallahu alaihi wasallam kariya to saboda haka yace amma na ji abin da ya fi yakin badar kawai dai dan yakin badar azkara fil nas kamar da hadisi cikin sahih bukhari in Allah da muka zo ala salasatin ladina kullifu za mu faɗe su sune umayya hilal ibn umayya hilal ibn umayya murarata ibn rabi da ta'ab ibn malik amma da karshe da manzara sama ya dawo da ya tambaye su abin da ya hana su fita su kafa gaskiya sai manzara sama ya aka yanke hulɗa da su karshe ma aka kori mata yanzu aka ce duk wata ta yi imani da Allah ta tabbatar shi duk matan nan suka koma gida aka daina kula su aka daina musu komai sai a hilal ibn umayya ne ko murasa ibn rabi shi da yake ya manyanta yana da shekaru matar tasa da kanta da ta ga halin da zai shiga in ba ta nan saboda ita ba wai iya matarsa ba ce ta mai masa ɗan hidindimu na rayuwarsa wanda in ba ita zai iya mutuwa ta zo wajen mu a samu sai a rasulullahi kaga halin da mijina yake ciki shi mutum ne ma da waccan maganar ma bata dame shi ba mana abin da shafi hulɗa tsakanin mace da namiji na aure ta ce to ina ganin in na tafi wani abin zai iya faruwa na iya zama in masa hidima mazala ce bi sharfi Allah ya qaraba ki ma da sharafin kai ya kusance ki sun shiga cikin bala'i da tashin hankali har sai da Allah ya saukar musu da bara'arsu Allah ya laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabu'u fi sa'ati al-usra abinda za aka kira ta sa'ati al-usra saboda bakar wahala da aka sha sai na Umar yace saboda bala'in wahala bayan ganyen bishiya da muka dinga ci in muka samu yace kai sai da ta kai saboda masifa ga ƙarancin raƙuma da dawaki ga karancin abinci ga zafin rana da zafi ya zafi sai da suka buƙaci cewa a kada raƙumi ɗaya a yanka shi domin a ebi ruwan da yake ce har tsundun a sha saboda bala'in wahala kuma tafiya ce ta kusan kwana arba'in to shi kenan haka suka yi suka dinga tafiya suka dinga tafiya suna shan wahala suna shan wahala tafiya sai tafiya sai ga sun zo hijira wanda Allah ya ce kazzabat ashabul al mursalina wanda aka kira surar da sunan da suratu al-hijr su ne mutanen annabi salihu kenan adawa ai wajen har yanzu yana nan sunanta hijr ko kuma a ce mada'in salih al'ula a nan mantiƙatul ula kamar yadda na gaya muku na taɓa zuwa har garin na ji na gani har gidajen na shi shiga mun gaggani to amma gaskiya tsaba'an lokacin da muka shiga ba mu san cewa haramun ne zuwa ba sai kuma Allah ya sa Allah ya taimaka sai da muka je din ba na ka bada mana iya ba ku labari wanda ya yi cikin kuskuren da na ji daɗin sa kwarai da gaske abin da ya zama haramun lokacin da aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai da ya gaya musu yake ce musu to za ku zo ku huce. ta wannan wajen la tashrabu min ma'iha daga farkon garin har ƙarshen sa komai yawan rijiyoyin da ruwan wajen kakusha ruwan wajen ta kishirwa ga jarrabawa. la tashrabu min ma'iha wa la tatawadda'u minhu lis-salam ko za ku rasa ruwan alwala kan ku alwala da ruwansu don mutanen da Allah ya fushi da su me kuma za ka so abin da Allah ya fushi da shi mazara sun ce idan kuka ebi ruwan ba kuka kwaba garin da za ku ci ko ku yi gurasa to in dai kun kwaba garin da shi ku zubar da garin sai dai yunwa ta kashe mu amma ba za mu yi amfani da abin su ba maza sallallahu alaihi wasallam ya ce afwan garin da ake kwaba dusa ba ana kwabawa raƙuma dusa a basu ba yace to ko kun kwaba wa raƙuma dusa kakku ba su kakku ba su to shikenan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su haka to sai da suka zo rijiyar da naqatu salih taguwar annabi salih take zuwa ta sha to anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kwa shan ruwan nan kawai ya tabbata a cikin sayyid bukhari da sayyid muslim daga abdullahi dan umar Allah ya karanta a gare shi wanda yana cikin wanda aka tafi wannan yakin shi ga naune ba yau ba yake cewa shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo daidai wajen yace la tadkhulu masakin allazina zalamu anfusahum kar ku shiga gidajen mutanen da suka zalunci kansu an yusibakum ma asabahum dan kar abin da ya same su ya same ku an yusibakum ma asabahu illa an takunu bakina, in za ku wuce ma ku wuce kuna kuka sannan shi kansa ba za su da ya zo daidai wurin sai da ya sa rawani ya lullube fuskarsa iya inda zai gani kawai ya bari shakar iskar wurin ma ba a so a ta haka sannan maza su ma ya umarce su da su zura da gudu suka dinga tafiya suka dinga tafiya sai da suka wuce zazar da baki ɗayanta kuma tana da nisa a mota ma zaka daɗe kana tafiya wallahi a mota ma sai kai Daɗe kana tafiya ballanta na kuma a ƙasa yasa sai ka bu irin wa'annan wuraren wallahi a lokacin zaka san waye annabi su waye sahabbai na kwance bai ga gari ba Allah ya saka musu da alkhairi ba dan sun yi wannan mukhaqara ba da ba za mu samu wannan addinin ba to da aka tafi aka tafi aka kusan zuwa ta buka sai maza sun haɗe da su ya musu kuɗu ba yake cewa to yanzu saura kwana ɗaya tuna gadan insha Allah wa aina tabu gobe da ikon Allah za mu je idaniyar ruwa ta tabuka wa na lan ta'tuha hatta yadhha nahar daga nan zuwa wurin sai gobe amma da hantsin gwauro za a isa wurin kamar kafin a zahar kenan bayan mu kamar yanzu a lissafin mu irin karfe goma zuwa sha ɗaya nan to sai an zo daidai irin wannan lokacin sa'annan za a isa wajen mu za sama ce to idan an je wurin ko da wasu za su riga isa kada ɗayan ku ya taɓa ruwan wajen sai na zo wannan ma yana nuna ladabi ko abinci ne idan ka je bakunta ko an taro akwai shugaba a wajen da komai kada da an zo an fara zuba abinci kai saboda azarbaɗi ka fara ɗaukar nama kana ci ko ka fara ɗaukar shayi kana zuba ko ka fara ɗaukar a'a sai dai in shugaban ne baka izini sai kwa iya farawa amma ku tsaya cak tukuna in har an gama an yi komai ya zo ku yi sirko sirko ya na gama ku fara mace to ai baka izini ba wannan ya daga cikin ladabi za su ce kar wanda ya taba sai na zo mu'azu bin jabal Allah ya kare da a garin shi shi ma ga ne ba yau ba har da shi aka je yakin yake cewa faji ina wa kad sabaka ilaiha rajulan sai gashi mun isa wajen a lokacin wasu mazaje biyu sun riga mu isa wal ainu tabuddu bi shay'in min ma'iha ga kishiruwa ga kuma idaniyar ruwan tana fitar da ruwa tana tsabar da ruwa to muna isuwa maza Allah ya tambayi wa'annan mutane din yake cewa yaya kun sha hal masastu masastu ma min ma'iha kun kwasha wani abu daga cikin ruwan kala na an kace gaskiya ba za mu koyi bayar sunna mun sha kuma su ma yayi musu fada yayi musu fada yayi musu fada ba na hana ku ba ba na su ma ya gaya musu ma sha Allahu an ya yaqulu sannan sai manzara su ashe saboda ma alherin ya hana su shan saboda ruwan ba shi da yawa za a iya shanye shi da an zo yadda ake jin wannan kishirwar jaziratul arab dama can tana da zafi to kuma yau gashi an zo inda biladi sham wanda zafin ranar ya ninninka na jazira ga iska mai mugun zafi har yanzu kuma ga wurin yake bari Allah ya sa kan Saudiya suna da kulawa da mutanensu ba ta hanyar samar da minimum standard din na rayuwa yanzu wai mu ba yanzu in ka AC a gidanka sai ka ji ana sa'awa na ai masha Allah gidansa har da AC <laughs> saboda tsadarta ta kai talaka ba zai iya siya ba amma mafi karancin mutane wanda ya kowa talauci ma a saudiya ac ba ta cikin wani abu kamar yanzu yadda kai dai ka san ba za a girka tuwo a gidan talaka ba ainiya ba ko zai yiwu duk dai talaucin sai dai in ba a samu damar yin tuwon gaba ɗaya ba amma in dai an yi tuwon ba wai zan sai za a ainiya to saboda haka su ma in dai har an gina gida to ba za a yi ni ban taɓa ganin gida duk kashinsa a saudiya wanda ba shi da ac komai lalace wasu sai ka samu AC ko ya take dai AC wacce za ta baka sanyi tunda akwai wuta da sauransu to manzara suwa yana zuwa sai ya kurɓi ruwan ya ebi ruwan gaba ɗaya da ya ɗiba ya ɗiba ya tattara ya tattara sai da ruwan ya taru a waje guda sai manzo Allah sallama ya wanke fuskarsa ya wanke hannunsa sai ya sake mayar da ruwan yana mayar da ruwan kan ka ce wannan sai ga ruwa yana ta fitowa yana ta fitowa sai maza su ce to yanzu kowa ya zo ya sha mu'azu ce ina kusa da maza su ma sai maza su ma ke ce min yushi ku ya mu'azu in qalat bika hayatun an ha huna qad a janaban yace saura kirsi ya mu'azu in har Allah ya sa kai ka rayu wannan hadisi yana cikin sayo muslim daga mu'azu dan jabal zaka zo ka tarar da ruwa ya cika anan kuma hakan ne mu'azu ya ce daga baya na ga yadda ruwa ya ta sosai kwarai da gaske to a lokacin ne ana tafiya akan hanya annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu to a wannan daren akwai wata iska mai tsanani da za ta taso dan haka duk wani wanda kowa a cikin ku ya riƙe kayansa ya riƙe ya rike raƙuminsa ya rike akala raƙuminsa don iskar za ta iya ɗaukar mutum ko ta ɗau raƙuminsa hakan ku aka yi sai ga iskar ta taso da kuma ta taso har aka samu akasi kamar yadda ke cikin sahihu musulun a wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iskar ta fece shi ta ɗauke shi ta jefa shi a wani dutse da ake kiransa jabalai tsai to ana cikin wannan ne sai taguwar manzo Allah ta bata a hanya sai maza Allah su alaihi ce aje a nemo ta to wannan tsirarin munafukan da suka tafi sai suka dinga cewa to gashi nan yana cewa shi annabi ne kuma ga taguwarsa ta fata gashi Allah ma bai gaya masa inda take ba kawai karar sai labari ya koma maza Allah shi munafiki fa matsala ce da shi ba yadda za a yi ku tafi da shi bai baka matsala ba Allah ya raba mu da munafiki sai kawai maza Allah yana ji sai ya ce ku tafi daidai wuri kaza za ku same ta a daidai wuri kaza a yanayin hali kaza ta jingina da waje kaza suna tafiya kuma suka je suka gano ta suka kawo manzo Allah Allah ya sanar da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah sama sai gashi ya isa tabuka lokacin da ya isa tabuka da shirinsa da komai to a lokacin ne ya tashi ya musu kudu ba su da taratsa jikinsu ya kwadaitar da su akan alherin duniya da lahira ya kuma tsoratar da su ya ja kunnansu ya yi musu bishara ya yi musu albishir da idan suka shiga Allah subhanahu wata'ala zai ba su aljanna wanda yake akwai ɗan damuwa a cikin zuciyarsa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karfafe shi wanda ya ƙara kuma nuna musu kada su damu da rashin ƙarancin tallafi da kuma ƙarancin abinci da suke da shi wannan ba sai ta sa suka tsaya tsayin daka to su kuma mutanen roma fa me labarin su to tun lokacin da manzo Allah suma ya taho su fa gashi fa sun taru mutum dubu arba'in za su taho su yaƙi madina amma kafin su su aune ba suka ji wanda za su nema din ya biyo su ma in ya so da abin da zai faru ya faru kuma ka san Allah da manzansa yadda Allah yake san manzansa sai Allah ya jefa razani da tsoro a cikin zukatansu da suka ji cewa ga taron musulmai nan mutum dubu talatin kawai da suka tashi sai suka fantsama suka gudu suka shishige cikin garuruwansu suna shigewa cikin garuruwansu to sai musulmai su kuma suka samu damar tausa su suka shige su suka je suka kama suka samu abin da suka samu na ganima a nan ne to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka je aka kamo masa wani mutum da ake kiransa Yohanna ibn Ruba wanda shi ke mallakar aila ga baki ɗayanta aka kawo masa shi aka gurfanar da shi shine shugaban jama'a shi ma yana cikin waɗanda da su za su yaki manzo Allah sallallahu alaihi to da Allah yana neman a yi sulhu aka yi sulhu ya yadda zai dinga ba da jizya manzo Allah sai to a sake shi kuma a ba su aminci kar a taba su saboda za su biya jizya sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta musu suka yi rubutu aka sa hannu rubutun shi ne bismillahir rahmanir rahim هذه أمنة من الله ومحمد النبي ونبي محمد النبي رسول الله wannan saƙo ne na aminci da zaman lafiya daga Allah da kuma annabi Muhammadu manzon Allah sallama zuwa wa ahli Aila da mutanen Aila gaba ɗaya sufunahum ko sufunihim wa sayyaratihim jiragen ruwansu da kuma ayarinsu na tafiya fil walbahar, wal sawa'un a teku ne ko kuma aban akan aban ƙasa ne lahum zimmatullahi wa zimmatun nabi akwai alƙawarin Allah akan su ba za a taɓa su ba akwai alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan su ba za a taɓa su ba faman ahadatha minhum hadathan duk wanda ya farar musu da wani abu ya zalunce su ko ya cuce su fa innahu la yahulu maluhu duna nafsihi wa innahu tayyibun liman akhadahu minan nasi wa innahu la yahillu an yamna'u la yahillu an yamna'u an yumna'u ma'un yaridunahu la yahillu an yumna'u ma'un ma'an yaridunahu hatta ruwa da suke zuwa su sha a hana su kar kuma a tsangwame su kuma kar a cutar da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a nan din yace to ba zama zami ba tunda su wannan sun ji tsoro a ba su ruwan madaci sai tashi Khalid ibn Walid sai tura shi zuwa ga Ukaidir ibn Abdul Malik wanda shi kuma shine sarkin Daumatul Jandal wanda mun dan yi ishara zuwa gare shi a batun jizya hatta yu'til jizyata an yadin wa musarum mu zo mu tarar a yakin tabuka to da aka tura Khalid ibn Walid Allah ya kare da a gare shi tare da sadaukai a ɗari hudu suka je suka kewaye shi to shi kenan manzala suna kafin su tafiye ce cewa in kun je ta inda za ku gane shi za ku shi ya zo yana farautar shanu ilaiku khalid yana zuwa ya je tarar da shi yana farautar shanu to shi ma aka kama shi da aka kama shi aka yi sulhu da shi ya yadda cewa zai ba da raƙuma ɗari biyu sa'an nan kuma da kuma silke ɗari hudu da masu ɗari hudu kuma aka ce ya ci gaba da ba da jijiya da kuma wasu abubuwa da aka sashe ya dinga bayarwa shi ma sai aka yi sulhu da shi to shi ma aka yi rubutu da shi to a lokacin nan ne sai mutanen ruma suka tabbatar da cewa wannan yaƙi fa ba ce to suka sallama a lokacin nan sai labari ya yatsu a duniya cewa to fa ga da maza su waye wa banin asfar dama ita ce mafi girman daula mai mugun taurin kai to amma tunda an rara su sun gudu dama ai bukatar maje haji sallah ai ba komai ne yasa aka yi musu farmaki ba sai dan suna shirin su kawo musulunci farmaki sai aka yi musu riga malam masallaci to sai za su waye tattara ina sa ina sa sai kuma ya juyo aka dawo daga kabuka ba wani abu da ya same su ba wani wanda aka kashe Allah kuma ya ije musu wannan yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo to a hanyar su ta dawowa ne shine mutum goma sha biyu cikin munafukai suka shirya kutun gwila tun da dai ba a kashe annaba a can ba su ba su ji daɗin nasarar da aka samu ba to suna so a ritsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wani surkuki a kashe shi to da aka zo bakin wata akaba ta dutse sai suka yi kan manzon Allah sallallahu alaihi ta yadda za a ce kuskure suka yi a lokacin Ammar ibn Yasir Allah ya kare yadda a gare shi yana rike da taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana koro ta a baya shi ba za su ma shi kadai ne akan taguwar su kuma sahabbai suna wannan ya hau wannan ya sauka wannan ya hau wannan ya sauka yana to suna zuwa sai a ah, Hudhayfa da ammar sai suka gane sai suka yi kansu take sai suka gudu ana dukansu sai suka gudu suka da suka taho aka taho Madina aka gaba manzo Allah sallallahu alaihi labari to shine Allah subhanahu wataala ke cewa wa hammu bima lam yanalu ai sun so su yi abin da Allah bai sa sun samu abin ba wanda insha Allah idan muka zo wajen shi ma za mu yi bayani aka dawo manzo Allah sallallahu bayan ya kwashe wa'annan kwanakin ya dawo madina labarin isowa madina labarin nasara ya iso madina kafin maza ta salama ya shigo to shi kenan mata da yara suka fito suna taron manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam to wasu daga cikin malaman hadisi kamar ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama shi ya fi karkata da cewa a lokacin da maza Allah zai taho tunda idan ka taho daga tabuk ai yanzu a yanzu a madinan yanzu ai za ka biyo ta titin sultana ne shi kuma daga titin sultana idan za ka shigo inda harami yake to nan ne za ka jifta ta saniyatul wada ita kuma saniyatul wada ɗin waje ne wanda yana can arewa da haramin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kamar yanzu idan ka fito daga ban daki na shida to idan ka to daga ban daki na shida idan kana kallon alƙibla to hagu za ka yi ko kuma kawai a cikin sauƙi idan ka yi hanyar otal ɗin ɗaiba ka baro shi ka zo otal ɗin mozambique to idan ka miƙe wannan hanyar da take gabanka a hagunka akwai a sabon waje tsohuwar kasuwar da a yanzu haka aka mai da shi wani waje mazhab da wani museum da ake abin nan to unguwannin da suke can baya akwai wata katuwar labirare da ake kiranta maktabatu malik abdul aziz eh to wannan wajen nan ne saqifatu bani sa'ida anan ne aka tabbatar da sayyidina abubakar halifanci gaba kaɗan kuma wannan tidin na sama na wajen bakin ciki shi ake kira saniyatul wada to ta nan zaka fito in ka fito daga sham to ibn qayyim ya fi karkata zuwa na san wasu wata kila duk su gane sai kai ka sani <laughs> sallahu ma saboda haka aka ce to sai suka fito suna tsala al-badru alaina min saniyatul wada وجب الشكر علينا ما دعا لله داء أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داء طلع البدر علينا وتادر قوم شاو يا فتومنا من سنية الأولى غاشيا بيوت سنية الوداع وجب الشكر علينا قولياتا وجب أغريم وجب الشكر علينا ما دعا لله داء ayyuhal mab'usu ma da'a lillahi da iya godiyar mu iya yadda mai kira ya kira Allah ka san yawa ayyuhal mab'usu fina ya kai wanda aka turo zuwa gare mu annabi Muhammadu ji'ta bil amri muta ka zo da al'amari addinin da za a bi shi a masa da'a ji'ta sharrafta madina ka zo ka kara ɗaukaka mana madina marhaban ya kai da lale lale maraba ya kai mafi alkhairin masu kira to annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo to manzara sama yana dawowa to munafukai yanzu sun ga an je an dawo su sai ga runa min al'a'ra cikin ƙauyawa su a ganin su wai zafi ba za sama wa yau sai ga su sun dawo ya rasulullahi wallahi matsala ce aka samu ka san dai al'amuran suke duk suka zo Allah suka yi suka wa manzara sama ƙarya ألا ما كرتون وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم الرسول sa na ce maka wanda ka haƙura ala rabba ayoyin ma sun ma fi san ne in shiga ba tambayin sa na nan cikin bar zai ba shi ko aya ɗaya ce ya shi nan sai kuma ga sun fara zuwa sai waƙa adal lari na kazabu Allah wa rasula wa'inda suka yi wa Allah da mununta ƙarya suka yi suka sai shi nan sun zo shi sa ubangiji subhanahu wata'ala yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya'taziruna ilaykum idan qalabtum ilayhi za su zo suna neman hanzari a gare ku in kuka dawo domin a yafe musu a manta da su a kau da kai to yi sauran ta ce to in sun zo kyale su kawai ai dama dattini su kuma dama sakamakon su shine wuta sakamakon su ita ce wutar jihar nama an samu kafin akwai abin na tsallake faɗa muku ba akwai waɗanda suka so suka shirya suka fara shiryawa in suka ga mutum zai tafi sai a fara sai masa yanzu tafiya za ku yi yakin nan fa ba sauki ba mu dai wallahi za mu san yadda za mu yi a ban mu me yasa saboda akwai akwai zafi la tantiru fil har Allah ya ta so kun ka ga musu naru jahannama ashad harra akwai kuma munafikan da suka haɗu a gidan wato wani Sulaim al-Yahudi shi ba Yahudi ne sai ya ba su masauki a gidansa su zo su zauna su haɗu su tattauna to a ciki akwai wani zahab ibn khalifa wanda munafiki ne shi da shi da wasu milishiya wasu wasu milishiya ta munafikai suka zauna suna tattauna akan yaya kamata su yi sai Allah ya sanar da manzara suna cewa ga sunan suna tattauna nan take manzara suna kira Talha ibn Ubaydillah ya hada shi da tawaga ya ce a je a kona gida suka je ku suka fabbaka wa gidan wuta to shi wannan Dhahhak ibn Khalifa din a lokacin da aka je aka babbaka wa gidan wuta suka duk ba wani manzara sa bai ce aka kashe su ba saboda shi munafiki ba hukuncinsa ba kisa ba a kashe tunda shi ya yi ƙaryan musulunci kuma duk wanda ya ce maka la ilaha illallah ko ƙarya yake ya wannan la ilaha illallah za ta tsara jininsa in ya so in suna tunanin suna yaudara Allah to a ranar alkiyama fi jarkin asfali minan nan ba za a shekar da jininsa ba amma duk abin da ya dace na ta'aziri idan aka kama shi da laifin shirya wa musulunci kutun gila to za a iya kashe shi in ya zagi Allah ko ya zagi manzo Allah sa ko ya zagi addini za a iya kashe shi gwargwadon abin da gwamnatin musulunci ta ga ya dace to su wa'annan da suka taru a gidan shi wannan salim ko sulaim al-yahudi din manzala sallama ya tura a suwailim al-yahudi kai yace manzala sallama ya tura a je a kashe su a kona su aka je aka same su da shi abdahak ibn khalifa aka kai musu wannan farmakin suka gudu shine shi da din garin haurowa ma kafar ta kare shine har yanzu yake cewa yana raira wasu baituka yana cewa kadat وبيت الله نار محمد يشيط بها الضحاك وابن أبيرق شين طعمة ابن أبيرق هنا وظلت وقد طبقت منين كبس سويلم أنوء على رجلي كثيرا ومرفقي سلام عليكم لا أعود لمثلها أخاف ومن تشمل به النار يغرقي يتي كادت نار محمد wutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sa aje a hura wa baitullahi na rantse da ubangijin ɗakin Allah saura iris ta kone abdahak wa ibn ubayriki ya shiqu biha abdahak wa ibn ubayriki saura iris ta gama da abdahak da ibn ubayriki wa zallat wa qad tabaqat kamsasu wa qad tabbaktu kamsasu wa yalimin anuqu ala rijli kaseeran min faqi yace ya haukan wannan katangar alkamsu abin da ake nufi shine dan gida karami haka yace soya ya qad tabbaktu a daidai lokacin na hau kamsa suwailimin katangar ɗan ƙaramin gidan nan na suwailim al-yahudi anu'u ala ina nisanta daga jikin ƙafata wa mirfaɗi kasiran ƙafar ta karye da kuma idan sawuna yace salamun alaikum da Allah ku yi hakuri la a'udu li mithliha ba zan ƙara ba akhafu wa man tashmal bihi an-nar ina jin tsoro dan na san duk wanda wuta ta taba shi a wannan yanayin to za a kona shi to shine ubangiji subhanahu wataala ya saukar da ayoyi maƙudai a cikin wannan sura sai an tafi an tafi kamar an fasa sai kuma kaji an ce wa minhum munafikan nan fa su ne masu kaza wa minhum man yaqulu wa la tasalli wa minhum wa minhum wa minhum da aka dawo din sai suka rinda sa ai wallahi duk tare muke ai duk hakan take dukkan wajja ce Allah ce wa yahlikuna billahi innahu la minkum za su dinga rantsuwa cewa su ma sahabbai ne Allah ce wa hum minkum ƙarya take ba sahabbai bane wannan aya ita ta kunyata duk wanda yake cewa ai a sahabbai munafikai sahabbai wa ma hum minkum ba sa cikin ku walakinnahu qaumun yafrahun wato su mutane ne matsorata law yajiduna malja'an aw magharatin aw muntakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajma'un to yan uwa a takaice wannan shine gundarin abin da ya faru a yakin tabuka mun ba da shi a jumlace tare da takaitawa da tsallake wasu abubuwan da ba laifi da an tsallake su amma in sha Allah tabaraka wa idan Allah ya kai mu baƙi. idan da ranmu da lafiyar mu in kuma da dama in kuma Allah ya kaddara mu muka sake dawowa to za mu karanto ayoyin daki daki kowace aya mu tsaya akan lafin santa kun ga idan kuka lura alhamdulillah a irin tsarin da muke bi wajen karatun wannan mun gode wa Allah da ya ba mu dama kuma ya yassare mana hanya ta isa zuwa ga wannan tsarin kuma Allah ya sa mutane ba su kosa ba sai mana sun kosa ko mun fahimci kosa wasu ba a muna lura da ginin maganganun Allah a cikin alkur'anin ma ta yadda idan muka ba da dunkulalliyar ma'ana cewa wannan aya Allah ya ce kaza kaza kaza kaza muka kai ƙarshe to sai mu biyo ta kalma bayan kalma idan akwai hikimar da ya sa wannan kalmar ta zama ita ce a nan ba a kawo wata irin ta ba za mu faɗa in akwai bambancin ƙira'a za mu faɗa idan kuma akwai wani hukunci da yake tattare da kalmar na balaga ko na nahawu wanda za a iya faɗarsa cikin sauƙi almajirai da ɗaliban ilimi su fahimta za mu faɗa idan kuma muka gama faɗa gaba in aya tana kunshe da tarihin wani abu to za mu aje karatun mu ɗauko asalin tarihin mu baje shi tukuna sa'annan sai mu sake biyo ayar mu karanta ta mu tsora tarihin a kanta, domin bayani da ta dalla dalla idan kuma ayar tana kunshe da wani hukunci na shari'a da yake da alaƙa da aƙida, ko kuma yake da alaƙa da shari'a ta fiƙihu ko mu'amala ko wani abu muna tsayawa mu ɗauko asalin maganar kuma in muka tashi muna komawa mu yi maganar da yaren malaman na fiƙihu. mu ɗauko matsalar in akwai saɓani a cikinta mu faɗi saɓanin cewa wane ya ce kaza wane ya ce kaza gwargwado kuma kowane ɓangare mu kawo hujjarsa sannan mu faɗi abin malamai suke rinjayarwa don kan mu bar mutum da tunani sa'an nan kuma idan akwai wata fa'ida wacce take da alaƙa da rayuwar zamani da ya kamata mu rairayo a cikin ayar muna tsayawa mu kawo haka ne ko wannan duka cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yassarewarsa da kuma taimakon ku da kuke zuwa kuke sauraro domin da muna zuwa masarar ba a zuwa da tuni jikin mu ya yi sanyi saboda haka a yau din nan ranar 26 ga wata Ramadan 439 kuma ranar 11 ga watan 6 2018 a daidai wannan lokaci kamar 11 da minti biyar muke ƙara miƙa godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala da jinjinan mu da kirari gare shi da ya ba mu ikon kammala wannan zangon na karatun wannan shekarar wanda muka samu damar fassara aya ɗaya ɗaya ɗaya har talatin da bakwai kuma lokacin da muke wannan tafsirin ba ma jin cewa a mu cewa mun faɗi abin da ake bukata a faɗa ko kusa wallahi saboda farko dai ilimin ba shi da yawa wannan kuma kar mutane su ci ko tawalu'u ne ko wani abu akwai karancin samun karatu mai zurfi sa'an nan akwai karancin himma hatta a karatun da aka samu din ma wasu al'amuran na rayuwa sun shagalar da mu mu abin da ya zama wajibi a ce ba sa'an bugu da ƙari kuma da karancin guziri domin shi karatu yana buƙatar guziri mai yawa wanda ba wanda ya san wannan sai almajiri wanda duk ba almajiri ba an faɗa zai ga kamar faɗa ake yi wanda yau a duniyar yau da za a baka da iya littafi kawai wanda har yanzu zamanin ta bai kare ba muna ji muna kallo muna kallon littafi ranmu yana ɓaci hankalinmu yana tashi za mu haƙura mu rabu da shi saboda idan ka kashe kuɗi ka sai littafi ka ƙara kashe kuɗi ka sai littafi to za a ƙara da duk abin da ka mallaka sanda ka gama ma a lokacin wata nuskar za ka fito a lokacin kuma za ka yi sha'awar ta kai marmarinta to da shi yasa muka sa wa kanmu iya abin da muka samu shi za mu yi amfani da shi sannan kuma alhamdulillah yau an koma ilanin Allah ya sa akwai e-library wanda duk iya ƙoƙarinka a yau galibi wanda suke da damar su kuma ba su da lokacin karatu su kuma almajiran yau ta sa su kuma ba su da damar kuma sannan da kyakkyawar alaƙa ta auren zumunci da ake da shi tsakanin masu arziki da yawa da kuma almajirai yanzu ta canja shi almajiri inda yana so ya tsara mutuncinsa to kada ya kuskura ya sa rai da abin wani wanda yake da shi to su kuma masu abun a yau a da masu abun su ma almajiran ne abdullahi bin mubarak allah ya kara da a gare shi ya ji kansa ya rasu shekara ta ɗari da tamanin da ɗaya ya rasu su maliku ya rasu su ibn uyaina ya rasu su sufiya da sauri amma in ana maganarsa ba a fifi su maliku a kan amma gawurtaccen hamshakin mai kuɗi wanda idan za a tafi hajji shi yake yin amirin haji da kanta yake dole ma ku bashi amirin haji saboda ya fi kowa kuɗi kuma za a tafiya ce to duk wanda yake da kuɗi ya kawo kuɗinsa sai sa sakatarar da ce kowa a rubuta wani ya bada kaza za a tafi tun daga nan kurasan har sai an je hajji duk abin da kake bukata sai ka faɗa sai a baka ka bada kaza yanzu ka karɓi kaza sai kuma ya ba dama ce wanda duk kuɗinsa ya ƙara yake bukata ya ci gaba da karɓa an da gida za a yi misali sai a ci gaba da karɓa in aka je maka aka yi hajji aka gama sai ce to jama'a duk wanda yake so ya iyalinsa tsaraba ko ya wani abu ya je ya ce to ai ba mu da kuɗin mun kashe ce duk wanda yake so ya karɓa ya karɓa a yi lissafi duk sai kun gama karɓa sai an dawo gida kurasar kuma sai ce a ɗauko takardar da aka yi rubuce an ɗauko a ce ce kowa a mayar masa da kuɗinsa na ba ku wannan kyauta wannan kai masa maganar lissafi me kuma lissafi wani ya taɓa zuwa suka yi hada-hadar kasuwanci da shi sai kuɗinsa suka makale saboda al'amari na kasuwanci abin da ya makale nasa kamar a ce a dinare dinare dubu saba'in ne saboda ka sai ya zo yi wa abdullahi bin mubarak tijara akan lallai sai ya bashi wannan dinare dubu saba'in sai addare shi sai tura shi wajen sakataren sai ce a bashi dubu saba'in din nan to amma takardar da ya rubuta cek din da za a bashi sai ya rubuta dubu ɗari bakwai shi bai ya mantuwa ne ya kuskure ya rubuta dubu ɗari bakwai da aka yi wa sakataren sakataren sai ga wannan mutumin da ya mana rashin mutunci an rubuta mai dubu ɗari bakwai ta ne sai ya rubuta a bin na mubarak ya ce masa dan yi daɗe dubu ɗari bakwai ka ce a bashi kuma kuɗinsa dubu saba'in ne Abdullahi bin Mubarak sai ya rubuta masa ya ce to A idan haka ne har za ka ci gyara na kan kuɗi na to ina ga in sauka daga wannan kujerar sai ka dawo kai kuma sai in koma na ka sai ka bani umarni yace in ko ba haka ba ka bashi abin da ka gani a jikin takardar sai aka bashi dubu ɗari bakwai a madadin dubu saba'in to irin wa'annan a lokacin su suka san mutuncin karatu suke taimaka karatu imam malik ibn anas kafin allah ya buɗa maza a rayuwa ya yi talauci sai da ta kai ya siyar da rufin gidansa ya rasa abin da zai kama ya siyar ma sai da ya cire rufin gidansa ya siyar da kayan azarar da waye saboda ba a ruwa a madina in in ruwan ya zo ya san yadda zai yi kawai dan ya sai tawada da alƙalami kuma ya san yadda zai yi in ya je ya tallafa wa malaman dan su suna ba da kudin laraba ko imamu shafi malamin da ya koyar da yace wa kana yace na haddace qur'ani ina da shekara bakwai na haddace muwatta ina da shekara goma baba ta talaka ce ba ta samun kuɗin da za ta ba kai wa malami irin abin da ake kaiwa na hasafi yace to sai muka yarjejeniya da malamin cewa tunda ina da wani ilimin in dinga jire masa almajirai in zai tafi wannan shine a madadin kuɗin da ni bana iya biya Hisham ibn Ammar da babarsa da babansa ya mutu ya bar masa gida ɗaya kawai uwar ta siyar da gidan ka ɗaure masa kuɗin nan a ƙugunsa ta haɗa shi da fatake su kai shi wajen malik da karatu wannan kuɗin kuma da shi ne zai ɗan dinga ɗauka yana kaiwa makaranta kuma zai ci abin da zai ci zai yi sutura da sauransu ibn al Allah ya ji kansa da rahama yake cewa mahaifinsa ya rasu ya bar masa gidaje sun kai goma ya raba su gaba ɗaya ƙarshe duka sai da ya ciyar da su akan neman ilimi sai iya inda yake rayuwa kawai to a shahidai dai a da su ɗin masu kuɗin galibin su ma almajiran ne don haka ɗalibin ilimi baya buƙatar ya ce yana buƙatar kaza da kaza su sun sani laisu bin sa'ad al-misri ga wancan hamshakin mai kuɗi ne kuma ɗalibi ne irin su imamu malik kai imamu shafi'i da ya fi kowa sanin malik ta wallahi laisu ya fi malik ilimi kawai shi dai laisu bai samu almajiran da za su yaɗa karatunsa ba ne shi yasa aka fi sanin malik amma shi ma yana da mazhabarsa kawai dai ta mutu ne bayan ya mutu shi ma sun mutu tare da mazhaban ya ma riga malik mutuwa da shekara hudu ya rasu ɗari da saba'in da biyar wanda yana yin wata fita a duk shekara in zai fita jirgin ruwa hudu ake yi kawai na fita excursion da yawon shakatawa jirgin ruwa na farko shi da matansa guda hudu matansa hudu bai taɓa zama da mace ƙasa da hudu ba jirgi na biyu kuma masu yi musu hidima ne da 'yan rakiya jirgi na uku kuma kayan abinci ne da kayan da za a yi amfani da su imam malik ya taɓa tura masa ya ce da allah muna buƙatar za'afaran za mu yi wani amfani da shi ya yi ko masa da kwantena guda ya ce me zan yi da shi ya ce a'a ka yi amfani da shi raguwar ka siyar ka sa a cikin alharka ka ta neman ilimi ya rubuto wa malik wasiƙa ya ce masa duk abin da kake buƙata na rayuwarka a matsayinka na almajiri ka yi magana zani maka to yanzu kun ga babu irin ta laisa bursa kuma a yau an waye gari su kuma almajiran sun zubar da mutuncin wallahi sun amanar ilimi ne Allah ya baka karatu kai kuma ka dinga neman duniya da wannan karatu in kai haka Allah ba zai kare ka ba ranar alkiyama domin neman duniya da abin da Allah ya baka na karatu yana hana ka faɗin abin da yake daidai to duk wanda ya san hakikanin wannan ma'anar kuma Allah ya jarrabe shi da kasancewarsa almalimi to zai zama cikin dilemma wanda karshe ba yadda zai wa kan zai in ba ya takure kansa bai ya wadata ta iya abin da Allah ya wadata masa to wannan ba ina magana ne akai na ni Abubakar Abdulsalam ba ina magana ne akan mu'zamin almajirai a yau wanda da a ce ai muna gani akwai almajiran da muka yi karatu da su a kasashen waje wanda su suna mamaki yadda muke karatu abin mamaki yake ba suna ga kamar aljanu duk wanda zai gani daga Najeriya ya haddace Qur'ani kuma in ka ji wani yadda ya haddace Qur'ani zaka tausaya masa da karzuwa sai da dai almajirci yayi bara ya kwana bai ci abinci ba ka samu ma kana kono wani gardin ya zo ce maka illa ko fashi ko wawa ko aje gaban malam araba dole kuma za ka hakura da haka dai da haka a yi haddar ta zube a maimaita ta zube wani ma yana gidan amma dai da wahalar da yake sha to yanzu kuma ya zama abin da ya zama kaga idan bai kiyaye mutuncin wannan abin da Allah ya bashi ba sai Allah ya yi sai shari'a da Allah rana alkiyama to shi yasa su wa'ancan din suna da gatan da ba mu da su yanzu misali kana Saudiya zaka tarar da wani mutum mai kuɗi ne shi ba malami ba ne amma yayi labirarin da tafi girman masallacin nan sama da ƙasa zai samo masana ce duk wani littafi da suke ake bukata a kawo shi in yau ya sauka a kasuwa ko a wata kasa ne za a zo da shi za a yi customizing order a kawo kuma wallahi abin ta kai sai ka je wani ya ja wani waje sai da dai kuka yace ka zo ka ga inda ake wulakanta dukiya na je na tarar da labirare ce aka gina ta yace malam ni nake kwana a labiraren nan sai a yi wata shida mutum ɗaya zai shigo ya yi karatu na shiga dinga yawa ina ganin littattafai na ce ina lillahi wa ina ilaihi rasu gidan daɗi na nesa ungulu ta leƙa masai ga kayan karatu amma ba masu karatun sai daga baya sai na gano to ai kowa yana da nasa ma a gida yanzu abokan mu su bugo ma waya ya assalamu alaikum ka fa samu littafi kaza bugun kaza to wa yake ta bugu ma a Najeriya mu yanzu a Najeriya an ka kawo min littafin Darul Kutub Ilmiya daliban ilimi wani ya bugo min waya da Allah zai sai Sahihul Bukhari ya Fatahul Bari ya sai Darul Kutub Ilmiya nace kakka ya ko kyauta aka ba kakka karba ya dinga mamaki nace saboda nuska ce mai cike da kusakurai amma mu mai kawo mana littattafai in yazo har mun da yake in ya kawo mana ofis ai shi Darul Kutub Ilmiya ne saboda shi yana ganin sun iya buga littafi mu kuma mun san me a ciki su kuma yanzu ba wai ta littafi ake ba su waye ma suka kula da buga littafin wannan kafin a dawo kuma maganar kayayyakin aiki to me kaje nufi kenan to saboda haka sakamakon wayannan dalilan guda uku yasa yan uwa duk abin da aka ji na kuskure to a sani cewa ba daga ilimin bane daga mu ne ni din da nake kawowa ni ko dai saboda karancin fahimta a zato na haka ne daidai ko kuma fitar baki amma an tabbatar da kuskuren ne to a gyara ni ma kuma a gyara mun sa'an nan kuma kada a amfani da shi a matsayin kuskure ne abinda kuma aka ji daidai to babu wani abun gwaninta a ciki tunda kuna kallo faso su nake wata ran zo da su a waya wata ran a ipad wata ran a littafin wata ran rubuto a takarda wata ran ma in yi printing saboda ka abin da kuka ji daidai na malamai ne na ego Allah ya saka musu da alkhairi to saboda haka mun gode wa Allah akan wannan sannan abu na biyu abubuwa hudu nake da su a takaice a takaice abu na biyu shine mun yi iya bakin kokarin mu baya ga tafsirin alkur'anin mu kara da wasu manya-manyan manufofi guda hudu na ɗaya zaburarwa game da abin da ya shafi neman ilimi alhamdulillah Allah cikin ikonsa bara sakamakon zaburarwar da aka yi an samu damar wasu daga cikin mutane masu alkhairi sun ɗauki nauyin almajirai ko ɗalibai da aka tura su karatu ƙasashen waje musamman ƙasar masar domin su je su koyo karatu na addini da rayuwa